This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke sauraro kan mitoci 25, 31, sai 41 sai kuma ta yanar gizo ko intanet akan voahausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad da Lolniya da kuma fara'a dukkan su a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed tare da sahabu Imam Aliyu da kuma saura abokan aiki daga Washington a gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin ma wannan yammaci na talata kafin mai nisa ga kanun labarai. Har yanzu akwai rarrabuwar kawuna tsakanin kasar Rasha da manyan kasashen yammacin duniya dangane da wadda za a aza alhakin amfani da makamai masu guba a Siriya. a philippines kuma 'yan tawayen kasar sun saki babban jami'in 'yan sanda da suka kama a farkon wuni yau talata a nan washington kuma 'yan sanda suna neman dalilin da ya sa wani ma'aikacin kamfani mai zaman kansa ya kai farmaki akan sansanin sojan ruwan amurka har mutane goma sha uku ciki har da shi suka rasa ransu To a jamhuriyar Nijar an fara aikin kwasar mani ta hajji gadan-gadan inda da bahin yau wasu kimanin 500 suka tashi cikin jirgin saman Max Air muna tafa da cikakken bayani. A Jalingo an ci gaba da sauraron karar da ɗan baba sun ta shigar kan nema a maida masa da ikonsa na gwamna a bayan da majalisar dokokin jihar ta yin hakan bisa ta babar wanda ya rubuta mata wasiƙa da sunan gwamna. Za mu kuma ji ta bakin kakakin majalisar wakilan tarayyar Najeriya Aminu Tambol wanda ya ziyarci mu a nan sashen Hausa. Halima Jimro kuma tana tafi da filin noma tushen arziki yanzu ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. har yanzu akwai rarrabuwar kawuna tsakanin rasha da manyan ƙasashe da ke yammacin duniya dangane da ake za a aza alhakin amfani da makamai masu guba a siriya duk da hakan sassan biyu suna ci gaba da aiki tare a tsara kudirin majalisar ɗinkin duniya da zai umarci kwashe makamai masu guba a ƙasar tashan ta mallaka Ministan harkokin wajen Rasha Sage Lavrov ya faɗa yau talata cewa harin da aka kai da makamai masu guba cikin watan jiya kusa da birnin Damascus 'yan tawaye ne suka kai shi da nufin jawo sojojin ƙasashen ƙetare su shiga cikin wannan rikici. Amma takwaran aikinsa na Faransa Laurent Fabius ya faɗa wani taron manema labarai bayan ganawarsu a Moscow cewa shaidar da ke kunshe cikin rahoton da masu bincike na Majalisar Ɗinkin Duniya suka gabatar ya nuna cewa babu kokonto sojojin Siriya ne suka yi amfani da makaman masu guba. Lavrov a nasa bangaren ya ga manema labaran cewa jakadun kasashen biyu suna da guri ɗaya na ganin an maido da zaman lafiya a Siriya amma ra'ayoyinsu sun bambanta kan hanyoyin da za a cimma wannan niyya. Rasha tana adawa da yunkurin da Faransa da Birtaniya da Amurka suke yi na ganin kudurin na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake nazari ya kunshi barazanar amfani da karfin soja idan Siriya bata cika wa'adi ba. amurka da ingila sun faɗa jiya litinin cewa suna son ƙudurin mai ƙarfi da zai ayyana wa'adin ganin siriya ta miƙa dukkan makamai masu guba da ke hannunta a ƙasar philippines 'yan tawayen ƙasar musulmi sun saki babban jami'in 'yan sanda na birnin zambonga da suka kama farkon wunin yau talata gwamnatin kasar ta ce babban sufurtanda jose chiquito malayo ya dawo da 'yan tawaye 23 da suka kama shi waɗanda suka kuma mika wuya to sai dai babu wani ƙarin bayani dangane da wannan lamari rundunar sojojin kasar ta ce ta ceto mutane 116 da ake garkuwa da su cikin sa'o'i 18 da suka wuce kuma ta sake kame galibin yankin da ke gabar ruwa da 'yan tawayen kungiyar mnlf suka mamaye wani kakakin sojojin kasar ya ce har yanzu 'yan tawayen suna jan daga da sojoji zuwa yau talata zambonga ya ce jami'ai ba su san adadin mutane da har yanzu 'yan tawayen suke yin garkuwa da su ba ana ci gaba da gwamza fada a yankin duk da yarjejeniyar yi ta wutar da aka cimma a ranar juma'a tsakanin mataimakin shugaban kasar wato bine da shugaban wani bangaren kungiyar mnlf nur miswari da an ayyana yarjejeniyar za ta fara aiki a rana asabar da ta wuce ne rikicin ya barke a makon jiya lokacin da 'yan tawayen suka dira kan birnin zambonga suka kama mutane masu yawa suka fara garkuwa da su a nan birnin washington kuma 'yan sanda suna neman dalilin da ya sa wani ma'aikacin kamfani mai zaman kansa wanda yake samun aikin kungila daga hannun sojin amurka ya kai farmaki a wani sansanin mayakan ruwan amurkan wadda ya yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha uku ciki har da dan bindigar jama suka ce ba su gano wata dangantaka ta ta'addanci da harin ba haka kuma ba su samu wasu kasidu da maharin ya wallafa da za su nuna manufar addini ko siyasa da yake da su da za su kai shi ga kai wannan hari amma jaman tsaron amurka sun gaya kamfanin dillancin labarai na associated press cewa aaron alexis dan shekaru 34 da haihuwa yana da taɓin hankali da suka jibanci rashin barci kuma wai yana jin maganganu cikin kansa masu bincike sun ce dangin alexis din sun gaya musu cewa sashin kula da tsoffin sojan amurka ya yi jinyar aaron daga larurar da yake fama da ita cikin watan agustan nan rundunar mayakan ruwan amurkan bata ayyana shi a matsayin wadda ke da motsin hankali ba mataki da zai sa a kwace izinin shiga wannan sansani da ke nan birnin washington da zarar ya shiga sansanin jiya alexis ya buɗe wuta kan ma'aikata a wani sashen da ke wurin Labaran duniyar suna zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A Bangladesh, kotun kolin kasar ta yanke wani babban malamin addinin Islama hukuncin kisa saboda laifukan yaƙi lokacin gwagwarmayar neman 'yancin kai daga da kasar ta daga Pakistan shekarar 1971 bayan hukuncin da wata kotu ta musamman mai hukunta laifukan yaƙi ta yanke masa hukuncin da ake gani ta yi masa sassauci ainihin yau talata kotun kolin ta yanke wa abdulkadir mullah shugaban jam'iyyar jama'atul islamiyya hukuncin kisa saboda cin zarafin bul'adama maimakon hukuncin ɗaurin rai da rai da aka yanke masa tun da farko zanga-zanga ta barke bayan hukuncin farko da aka yanke masa a cikin watan janairu dalilan da suka sa majalisar dokokin kasar ta yi kuskurima ga dokokin laifukan yaki yanzu dokokin sun ba da damar ɗaukaka ƙara idan hukumomi suka zaci an yi sassauci a yanin fiye da mutane ɗari ne suka mutu lokacin jerin zanga-zangar da aka yi cikin watanni a farkon wannan shekara hukuncin da aka yanke wa abdulkadir mullah shine na farko da kotun ta musamman ta yanke wani tun fara aikinta. shugaban wani kwamitin bincike na majalisar ɗinkin duniya dangane da hakkin bil'adama ya ce waɗanda suka tsira daga sansanonin gwale-gwale a koriya ta arewa sun fuskanci cin zarafi da ba za su misaltu ba yana ganin lamarin tamkar ya zama ruwan dare a ƙasar Michael Kabi wadda ya yi magana gaban majalisar kula da harkokin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya a Geneva yau talata ya gudanar da bincike a birnin Seoul da Tokyo cikin watanni da suka wuce ya yi magana da 'yan gudun hijira da Koriya ta Arewa da kuma waɗanda aka tsare a irin waɗannan sansanoni. Kabi ya nanata labarai daga wani wanda ya ba da shaida cewa yara da aka haifa a sansanin suna cin ciyayi da ɓeraye domin su rayu. ha kuma ya yi magana kan shaidar da wata mace ta bayar cewa ta gani da idanta an tilasta wata mace wato nitsar da jaririnta cikin ruwa koriya ta arewa ta ki ta ba da haɗin kai ga kwamitin e a yau talata wato ƙasar ta yi zargin cewa waɗanda suke adawa da ƙasar da suka haɗa da japan da ƙungiyar tarayyar turai da amurka ne suka shirga ƙarya domin muzanta ƙasar kabi ya yi watsi da zargin na koriya ta arewa maimakon haka ya buƙaci ƙasar ta gabatar da shaidar da za ta kare kanta Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka. To ma da labarmu taso daga Yamai a jamhuriyar Nijar inda da misalin karfe uku saura wasu 'yan mintoci na daren da ya shige aka kwashi mana ta aikin hajji su kimanin 500 zuwa Madina. kuma daga inda Abdullahi Muhammadu ya aiko da wannan rahoton. A bana dai kimanin maniyata dubu goma sha biyu ne ƙasar Saudiya ta keɓewa jamhuriyar Nijar, biyo bayan wasu gyare-gyaren da mumallakatul arabiyyatul Saudiya ta ce tana ci gaba da yi wa harami. Yanzu hakan dai aikin jigilar mahajjatan a bana yana tafiya daidai kada da han babu wata matsalar da ake iya cewa ta kunno kai wacce ke kawo tarnaki ga jigilar ahzan alhaji ahmadu muhammadu jagoran wani kamfanin dillancin jigilar ahzai ne da ake kira babu makka yau farin ciki na shine allah ubangiji da gwada mini wannan rana wadda take allah a azamin nauyi na jama'a kuma allah ya fada ji damin nauyi da ya nuna mini wannan jirgi ya zo cikin lokaci da an ka faɗa min zai zo ya ɗauki alhazaina domin hakan ga ina fatan allah ubangiji ya kai su lahiya ya mai da su lami lahiya ba wata matsala kowa da wanda an ka haɗa shi maharamin shi eh, wasu rukka suna ga hannun namiji mace tana baya gare shi maharamin ta har allah shahida su a cikin hilin jirgi na yarfar na matar kuma sha Allah in za a koma kuma haka za su fito in Allah yarda kamfanoni uku ne masu kwangilar aikin jigilar mahajjatan a bana waɗanda suka hada da air nyame da niger airlines mai aiki da nas iya ɗan ƙasar saudiya hakan da max iya mallakar mashahurin ɗan kasuwar nan na najeriya da ake kira ɗahiru bara'u mangal wakilin mai wannan kamfani a filin jirgi shine alhaji sani bukari zilli wanda sakonsa ga mahajjatan nijar shine yi masu fatan alheri sai mu ma allah godiya kuma mu roƙi allah ubangiji yanda ya kawo wannan jirage a cikin nijar lafiya ya ɗauki mu lafiya da su alhazan da suka shiga cikin max air da wa'anda suka shiga cikin nas air da waɗanda suka shiga cikin yar niyamai muna fata duka musulmi in uwanmu Allah Ubangiji ya kai su lafiya su yi aikin hajji lafiya su komo lafiya su sami iyalinsu lafiya. A bakin kofar jirgi kowane maniyaci dauke da jikarsa a hannu da sauran takardun da suke bayyanawa kafin su hau jirgin kai da kaga huskokinsu kasan da suna cike da sururi domin hausa suka ce wai labarin zuciya a tambayi huska. Sunana Madam Saidu Hadiza. ranar farin ciki ce dai tunda kullum in na yi sallah ina roƙon ubangiji Allah kai ni wurin nan yau gashi Allah ya sa zan hau jirgi in tahi Abdurrahman Adamu Ibrahim ina godiya ga subhanahu wata'ala da ya gwada mana wannan rana kuma ina wata Allah ya kai mu lahiya mu samu mu yi aiki aiki na gaskiya mu samu hajji maburu Abdullahi Maman Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai. To a gaida Abdullahi daga Nijiyar bari mu ta yi jalingo inda a yau aka ci gaba da sauraron karar dan baba sun ta kan mai da masa ikon sana gwamna inda kuma lauyoyin majalisar dokokin jihar suke neman da mika wannan batu ga kotun ɗauka ƙara domin ta fassara tanadin tsarin mulki game da wannan batun. cikin tsauraran matakan tsaro ne da aka ci gaba da sauraron karar da gwamnan jihar taraban dan baba sun ta yi shigar inda yake kalubalantar matakin da 'yan majalisar dokokin jihar suka ɗauka. na cewa ya koma ya ci gaba da yin jinya shi kuma mataimakinsa alhaji garba umar ya ci gaba da riko a matsayin muƙaddashi. an dai ta tafka dogon turanci a kotun a tsakanin lauyoyin gwamna da kuma na bangaren 'yan majalisar da suka nace cewa kotun ɗaukaka kara ita ke da horumin fassara wannan takaddama kuma bayan doguwar muhawara da lauyoyin suka yi ne sai alkalin kotun justice ali ibrahim andaya ya faɗi ga sauraron shari'ar har zuwa ran talatin ga wannan wata na satumba don ci gaba da sauraron shari'ar to kwashin ma me yasa lauyan ke bukatar zuwa kotun ɗaukaka karar babban lauyan najeriya wato san yusuf ali na fa cikin lauyan da ke kare 'yan majalisar our position is that the point in contention is novel is new in our law and that we should refer this matter to the court of appeal for its opinion And that is what we have taken here today. We expect victory by the grace of God at the end of the day. We expect that our position will prevail. mu matsayin mu shine batun da ake magana akai sabon abu ne ya fara dokokin kasar nan don haka ne ya kamata a mika batun ga kotun ɗaukar ƙara wato court of appeal don jin nata bahasi kuma muna kyautata zaton samun nasara a wannan shari'a da ikon Allah a cewar babban lauyan Najeriya Yusuf Ali su ma kungiyoyi da hadakar jam'iyyun Najeriya CNPP sun fi halarci zaman kotun don ganin yadda za ta kaya Mr Charles Bugi shine sakataren hadakar jam'iyyun Najeriya a jihar Taraban mu abinda da muke addu'a akai shine kotun kada da dauki bangare ta yi eh, shari'a mai tsari saboda wannan zai shiga tarihi ne na demokradiyya a Najeriya kasashen waje suna jiran kotun nan mu kuma a cikin kasan taraba muna jiran kotun nan sana mun gode ma kanmu yan taraba inda muka yi taka tsantsan abin nan bai mu yadda sabani ya kawo ko na kabilanci ko na addini da wani iri ba muka suka turo kayansu kuma suka zo kotu to alkali babban alkalin kotu shi ido na kansa muna murna ya fito da abinda. sashen biyu za su gamsu sana jama'a masu kallo kuma su gamsu mu kuma da muke camomi na patutuka na jami'an siyasu a cikin taraba mun gamsu sanan kuma a samu dauriya ga demokradiya tsam tsam tsam sana maimako ma a ce ana wani bani a zage zage da sauransu kagan wannan takin ita ce take bunkasa demokradiya muna so kuma a cikin nigeria nan duk inda irin haka ya faru a yi koyi da abin da ke tafiya yanzu so muna jiran gaskiya ga kotu yanzu dai an kula mana zata haka shari'a ya koma ga dambawar siyasa jihar Taraban kuma lokaci ne ke tabbatar da abin da ka iya faruwa yayin da shi kuma kadashin gwamnan jihar Alhaji Garba Umar ke cigaba da jan ragama tare da kwamishoninan da suka ki ballewa a gaida ibrahim abdulazizu to a makon da ya shige kakakin majalisar wakilan tarayya ta najeriya minu tambal ya kawo mana ziyara a nan murya amurka inda salihu garba ya tambaye shi ko mai ya kawo su nan amurka mun zo ziyara aiki tare da yan uwana yan majalisa da kuma eh, in gabatar da wasu kasidu a jami'ar john hopkins da kuma eh, cibiyar nazarin eh, dangantakar kasashen waje ta amurka to kasidu akan kan da mai na farko akan batsalolin e, shugabanci a cikin kasashe waɗanda suke masu tasowa da kuma wannan kuma nashi ne a madadalar cibiyar e, hulɗa ta kasashen waje ta amurka a jami'ar john hawkins kuma mun magana ne kan matsaloli na security a cikin e, matsalolin tsaro a nigeria da kuma ƙasashen afirka ta yamma to da ka ce shugabanci ina najeriya take nan tunda kana ɗaya daga cikin shugabannin najeriya eh magana ta shugabanci jagoranci na gari wanda ke kawo ma ƙasashe zaman lafiya da ci gaba ba shugabanci wanda eh, shugabanni idan an zaɓe su za su zama wani abu daban ko kuma su zama kamar wani dodon bango ga al'umma ba. Ah, to namu shugabancin najeriya ya za ka bayyana shi shi wani iri ne a bayanin da gabatar na gabatar da shi akan cewa najeriya kamar kusan mahiyancin kasashe waɗanda ke tasowa tana da nata matsaloli na shugabanci musamman yanayin da muka samu kanmu akan cewa wasu daga cikin shugabanni idan an zaɓe su sukan manta da ainihin talakawa waɗanda suka zaɓe su da kuma menene dalili ko kuma abin da suka gabatar ma talakawa na cewa shine dalilin da suke son talakawa su zaɓe su a kan shi kana son kana shugabannin Najeriya sun manta da talakawan Najeriya ne koya? Na ce da yawa daga cikin shugabanni. Najeriya na cikin irin waɗannan shugabannin? Ai shugabanci da ake magana ba ana magana kawai shugaba mutum ɗaya ake magana. ba wai mutum ɗaya ba eh, shugabancin ƙasar gaba ɗaya. Na ce da yawa akan samu. Najeriya na cikin waɗannan ƙasashen. Ai Najeriya tana cikin ƙasashe masu tasowa ne ai. Eh to idan haka ita ma tana da matsalar. Tana cikin cikin ƙasashe masu irin wannan matsalolin. Ah, to bari mu koma kan Najeriya ɗan kanta. Ah, kai mutumin pdp ne mhm. sai ga shi pdp ta rabu gida biyu mhm. me za ka ce akan wannan ya sani na abin da ya kawo wannan ka ce na ce kuma har da samun jam'iyyar pdp ta rabu gida biyu a yanzu a najeriya shine rashin kyakkyawan shugabanci rashin zannawa a saurari mutane a yi a buɗe tsari na jam'iyya a ba jama'a dama kowa ya tafo ya gabatar da ƙorafe-ƙorafensa in yana da su a saurare shi a ɗauki mataki don a kyautu da jam'iyya a ga yadda za a iya tabbatar da cewa kowa an tafi tare da shi. Wato kamar yadda nan da kai yanzu bisa ga kasida da ka bayar ma wato Najeriya tana cikin ƙasashen da shugabancinta bai kai kawo ba. ban ce bai kai ya kawo ba amma amma shugabancin yana da yana da matsaloli waɗanda ya kamata a duba don a gyara a tabbatar da cewa an samu shugabanci mai ingantacce ga al'umma aminu tambuwal kakakin majalisar wakilan tarayya ta najeriya tattaunawarsu da salihu garba masu sauraro ga halimu jimrau da shirin noma tushen arziki Masu sauraron shirin noma tushen arziki da wannan la'asariyar talata, Assalamu alaikum barka da warhaka. Jagoran shirin namu na yau shine Hassan Umaru Tambuwal wakilinmu na jihar Oyo da kewaye wanda hanya ta hada da wani babban manomi bahaushe wanda Allah ya zamnar a jihar Kwara. A kwanakin baya can ne dai tahiya ta kai Hassan Umaru Tambuwal karamar hukumar Lesha Barba a jihar Kwara inda ya ci karo da babban manomin mai suna Alhaji Muhammadu Gora kuma sarkin Hausawan garin na Lesha Barba. Hassan Umaru Tambuwal ya tattamna ma wannan hili na noma tushen arziki da manomin wanda ya fara da lissafa irin albarkatun da yake nomawa. Ina noma masara, dawa, shinkawa da arake da rogo, sannan da waken suya shea beans. Ina noman doya, da nawa hake noma na rogo, masara, arake, soya beans, shinkafa da dai sauransu. Eh, eh, eh. To, eh, kokin Malam Hassan dai ina ganin suna da yawa ban iya tsaya in kida su don abubuwan dai sai a hankali saboda gonakin da nika noma suna da yawa to kuma ba mu tsaya muna noman eka eka sai dai mu zo mu dibi hili mu ta sara kawai wato ku dibi daji kawai mu dibi daji kawai mu ta noma a shekara kana noma kamar a ce buhu nawa na shinkafa ko dawa ko masara ko doya ko soya beans ko rogo ko kuma arake to a misali ci arake ina noma san gwargwado ba ya gane inda tunda babuwa aka sai da ita ba hmm. to amma ina gwargwado amma ita shinkafa ina noma ɗari uku ina noma ɗari hudu ina noma ɗari biyar ga kowace shekara wani bi buhuwa kenan buhuwa kenan hmm. masara ina noma buhu ɗari biyu na masara ko ɗari uku hmm. dawa ina samun buhu ɗari biyu na dawa shayi bin yana samun buhu dari kuma takin ma babu shi sai dai mu je gurin kasuwa mu je mu nema don mu zo mu sa misali a shekara kana noma waɗannan kayayyaki na naira nawa idan aka haɗa jimillar kuɗin su to wani bi a shekara wani bi ina nema na miliyan goma ko da wani abu miliyan goma sha biyu kuma ana eh, a yin abin ya yi dama ita shinkafa ko dawa ko rogo wace irin kala ce kake nomawa to shinkafa ga muke nema wa ce ta mu ta arewa ita ce nake noma rogon ma shine namu na arewa duka babu na kayan gwamnati cikin wannan muke nema sai da na talaka duka ka ce babu takin zamani babu takin zamani to kana amfani da takin hausa ina dai da na zamani ina zuwa ina bido shi garuruwa garuruwa kamar jihar oyo state ina zuwa ina nemo shi to batun motocin noma fa to motocin noma ba mu da su gaba su gaba daya don babu gwamnati ba ta baka wani abu game da motocin noma ba ta dai muna alkawali amma alkawali yanzu na banza za sun ce za su sai muna mota ta noma ba mu samu ba sun ce za su ba mu aron kuɗi ba mu samu ba mun taɓa nema gare su mun taɓa nema gare su amma ba su ba su ba yaya kake game da waɗannan ɗimbin kayayyakin abinci da ake nomawa to ina sai da kuma wasu abubuwa ina taimaka ma jama'a ko kuna da kungiyar manoma a nan resa garin jihar kwara muna da kungiya ta manoma amma ba ta aiki Me yasa? babu abin noma gare ta. Ana kungiya babu taimako. Kamar taimakon kuɗi ga gwamnati kenan? Eh. To ko gwamnatin karamar hukuma tana watan tanan jihar Kwara ta san da kuna noma waɗannan abubuwa haka masu yawa. Sun san muna noma. amma dai ba su taimakawa to yanzu idan gwamnatin jihar kwara ko kuma ta wannan karamar hukumar wannan ta garin lesha ta ce tana son ta baka taimako me da me hake son ta baka taimako to taimakon nake so in ta ba mu in tana iya ta ta dai mu mota ta noma in bayan haka mun samu mota ga kaga in lokaci ana iya taimaka mun da abin da za mu yi mu mota mu yi noma da shi eh, kamar kuɗi kenan kamar kuɗi kenan to ranka dai yaya batun kiwon dabbobi to kiwon dabbobi dai ana ana yi ina kiwon raguna kuma da shanu kamar kimanin shanu da raguna ko kuma zama kino ake kiwo gaba daya to wannan ba yin gane tun da daji suke kuma ba kai na lisayin su ba to batun samun wuraren kiwo da burtololi to ma muna ga gwamnati saboda samu ya kokari a siyo mana man hilani inda za su yi su kiwo inda manoma ba sun suka noman su kaga sai a tsana lahiya muna muna fata haka nan ga gwamnati me zaka ce a game da hulɗar manoma ga makiyaya a wannan gari na Lesha dake jihar Kwara suna zane lahiya suna zane lahiya kwarai manoma da ke makiyaya na Lesha da suna zane lahiya kwarai ba wani tuna tsakanin su wanda an ka banna zai zo ya sami mu ci a shi banna mun zo banna a biya shi sa to wani kira za kai wa manoma yan haka nan garin Leshe da jihar Kwara. Ni kira da zama manoma su yi kokari mu hada kungiya wadda yake gwamnati za su taimake mu game da irin noman da muke yi. Kuma wani kira ita kuma gwamnatin jihar Kwara za ka yi mata hali yanzu. To gwamnatin Kwara kiran da nika mata dai ta yi kokari da Allah da Annabi ta taimaka. Cewa tsakanin hanya Leshe zuwa Gwanara to hanyar nan ta lalace. Gashi an kai ruwa mota ma ba ta zuwa hanyar Gwanara. Ina kuka da gwamnatin kwara hanya gwaso-gwaso na wuya kaya ma ta ma mutu gaba daya don allah da annabi a taimaka a yi mata burojin ko da bata samu kwanta ba don talakawa samu da suka yi cewa cewa zuwa kasuwa za a gyara nan za mu samu da za yi To Allah Ubangiji ya sa wannan kira naka ya haɗa kunnen da ya kamata Alhaji Muhammadu Gora sarkin Hausawan Lesha Barba. Kamar kullum dai fatanmu shine Allah Ubangiji ya ƙara ma ƙasashenmu yawan manoman da za su wadata jama'a da cimaka. Baki ɗaya da iyakacin wannan shiri kenan sai kuma rana ya tau da izinin Allah mu dawo muku da wani sabon shirin. yanzu a madadin masu haɗa mana sauti wato Jill Leathers Gresham da Diodone Cubahiro CD da Hassan Umaru Tambal wanda ya tattamna mana da Alhaji Muhammadu Gora mai noma tukuru a jihar Kwara. Ni ce taku Halima Jumrau. ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata daga nan birnin Washington DC. To a gaida Halima kada a shafa da cewar ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC a halin yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin kuna. wasiƙa ta farko ta fito ne daga hannun tukur shehu ya ce rikicin da ya kunno kai cikin jam'iyyar pdp ya samo asali ne daga mulkin fir'aunanci da ta kwashe shekaru goma sha hudu tana yi a ƙasar nan ƙarshe muke cewa kada allah ya kawo ruwan kashe wutar da ta kama a cikin jam'iyyar da sabuwar da tsohuwar pdp duk jiki ɗaya kawo su mu dai a wurin mu talakawa allah ya kawar da wannan jam'iyya gaba ɗaya shi kuma muhammad idris daga kabuga kano ya ce Assalamu alaikum murar Amurka. Don Allah ku gaya wa 'yan siyasar kasar mu Nijar Republic cewa mu 'ya'yan Nijar ci gaban kasar mu muke so ba cece ku can siyasa ba. Kun mai da Nijar tamkar kudin sadaka kullum kuna talar mu. Nijar ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza. Ya kamata ku mai da hankali kan amanar da muka baku domin mun zaɓe ku ne ku yi mana aiki ba ku tallatar da mu ba. sai wasiƙa babba haruna ya ce to 'yan majalisar dokoki tun da kuke kun dawo daga hutu kuma ku ne kuke rike da wuka da nama na zartar da kudurruka sai ku yi amfani da damarku domin biyawa waɗanda suka zaɓe ku bukatunsu. Shi kuma Ali Usman ya ce biyoye ku faɗa wa talakawan Najeriya cewa shugabannin jam'iyyar PDP sun raba jam'iyyar biyu ne ba dan komai ba sai dan su ɗauke hankalinku a kan kasawar da suka yi wajen iya jagoranci na gari. sai hawa sani shaga katsina ta ce hakika obasanjo muddin idan har jam'iyyar pdp ta wargaje a wurinku to abin takaici ne amma mu talakawa abin yabawa ne sai wasiƙa mu ta ƙarshe daga mai nasara nasarawa funtuwa ya ce hakika yadda hukumar alhazan najeriya take tafiyar da jigilar maniyyatan aikin haji abin yabawa ne allah ya sa a gama jigilar lafiya tare da dawowa lafiya To da la idan an jima shirinmu na yamma idan muka buɗe layi kama za mu so mu ji ra'ayinku kan cikar shekaru goma da kafa hukumar nan ta EFCC da irin rawar da take takawa wajen yakar cin hanci da rashawa da kuma zarmiya a Najeriya ga takaddatun labarai. yanzu akwai rarrabuwar kawuna tsakanin rasha da manyan kasashen yammacin duniya dangane da wadda za a aza alhakin amfani da makamai masu guba a siriya duk da haka sassan biyu suna ci gaba da aiki tare a tsara kudurin majalisar ɗinkin duniya da zai umarci kwashe makamai masu guba da kasar ta sham ta mallaka ministan harkokin wajen rasha sage dabro ya faɗa yau talata cewa harin da aka kai da makamai masu guba cikin watan jiya kusa da damascus yan tawaye ne suka kai shi da nufin jawo sojojin kasashen ƙetare cikin wannan rikici A ƙasar Philippines, ‘yan tawayen ƙasar musulmi sun saki babban jami'in ‘yan sanda na birnin Zambunga da suka kama a farkon wunin yau talata. Gwamnatin ƙasar ta ce babban sufretanda Jose Chikuta Malayo ya dawo da ‘yan tawa 23 da suka kama shi tun da farko, wannan suka kuma miƙa wuya, sai dai babu ƙarin bayani dangane da wannan al'amari. a nan birnin washington kuma 'yan sanda suna neman dalilin da ya sa wani ma'aikacin kamfani mai zaman kansa wadda yake samun kwangila daga hannun sojin amurka ya kai farmaki kan wani sansanin mayakan ruwa wadda ya sanadiyar mutuwar mutane goma sha uku ciki har da ɗan bindigar jami'ai suka ce ba su gano wata dangantaka ta ta'addanci ba ha kuma ba su samu wasu kasidu da maharin ya wallafa da za su nuna manufar addini ko siyasa da za su kai shi ga kai wannan hari. masu sauraro da da labaran muka zo karshen shirin sai can da karfe tara da rabi na dare agogon najeriya inda kamar yadda muka faɗi za mu buɗe layukanmu domin mu ji ra'ayoyinku game da irin rawar da hukumar efcc take takawa wajen yakar zarmiya da cin hanci da kuma rashawa a najeriya ganin cewa a bana take cika shekaru goma da kafuwa kafin wannan lokaci a madadin sahabu imam ali wanda muka gabatar da shirin nan tare da julie gresham da ta ɗakin mu na watsa shirye-shirye har ma da injiniyan ma wannan yammacin ibrahim alfa ahmed ke cewa huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.